yanci kungiyanci ku haramun ne don haka ko da kafa kungiya ya halatta don ka kafa ta kana fuskanta hadari hadarin shine ne shine kungiyanci zai biyo baya shine ba za ka yadda da kowa ba sai dan kungiyar saboda haka abin da muke cewa a bi wannan farki na malaman farko sannan watar mu da satin umur da kuma barin bidi'a duk abin da yake bidi'a ne a batta ina fatar mun gane sannan arrabi'u taqwallahi tsoron Allah wal istiqamatu ala ta'a da kuma tsayawa akan biyayyar Allah wa tajannubus sayyi'ati da kuma nisantar mugun abu idan ka kiyaye waɗannan abubuwan sai shehu ya ce fa inna hadhihi al-umur al-arba'a hiya allati tashrahu as-sudura wa tazidu nura basairiha waɗannan abubuwan guda hudu sune suke haskaka kirji kuma su ƙara hasken basira wannan na ƙarshen nan da aka ce tsoron Allah duk abin da kake ka rinka jin tsoron Allah sannan ka tsaya a kan biyayyar Allah sannan kuma ka nisanci munanan maganganu da munanan ayyuka da munanan tunani jama'a duk wanda ya aiki da waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala ya zama mutumin kirki abin da ake fata ya tsaya akan wannan nagarta da kirki har kiyama ta zo ta same shi ko kuma mutuwa ta zo ta riske shi jama'ar musulmi waɗannan su ne abubuwan da muka yi nufin ainihin wato mu zayyana mu kuma faɗe su ainihin wannan dare insha Allah ta'ala muna roƙon Allah wannan malami Allah ya saka mishi da alheri kan fodiyo da ya rubuta mana wannan littafi shi ma Allah ya gafarta mishi ya saka mishi da alheri Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai a gobe insha Allah ta'ala za a ci gaba da karatun littafin bulughul marami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 wato hatta lafuzzan da ake amfani da su wajen ba da labarin karatu sai da malamai suka bi suka bambance a dan koyo ba saboda bambancin irin hanyar da ɗalibai suke ɗaukar karatu misali ɗalibai 'yan makarantar naziri da 'yan makaranta ta firamare hanyar su ta ɗaukar karatu sananniya ce malamin zuwa yake galibi kawai da ka yake basu suna haddacewa shi ma